biyo bayan ci gaba da turka da ke faruwa a jam'iyyar nnpp mai mulkin kano ta ƙasa a yau talata a iya cewar an yi ɗungurungun wai haihuwa da hanji don kuwa kwamitin zartarwa na jam'iyyar ta ƙasa ne ke tabbatar da cewa ta kori mutumin da ya yi mata takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar injiniya rabi'u musa kwankwaso daga jam'iyyar ma baki ɗaya sakamakon ƙin bayyana a gaban kwamitin ladabtarwar jam'iyyar ta ƙasa idan dai za a iya tunawa tsohon gwamnan na kano rabi'u kwankwaso shugabannin jam'iyyar dai sun dakatar da shi ne tun bayan babban taron da jam'iyyar ta yi na ƙasa ranar ashirin da tara ga watan agusta a jihar Legas. kwamitin zartarwar dai ya bayyana cewa tun bayan zarge-zarge da abubuwan kai can da suka biyo baya akan kwankwaso a baya ya sanya su naɗa kwamitin ladabtarwa a jam'iyyar wanda kuma sun gayyaci shi kwankwaso ya zo gaban kwamitin domin dai wanke kansa da kansa a dangane da zarge-zargen yin bishasha da kuɗaɗen da jam'iyyar ta tara a lokacin yakin neman zaɓe amma dai kwankwaso ya yi mursisi gami da ƙin bayyana A cewar dattawan duk da yake cewa kwankwaso yana da masaniyar cewa kin bayyana a gaban wannan kwamiti laifi ne da ya saba da kundin tanade-tanaden jam'iyyar na shekarar 2022 wanda aka yi wa gyara. A cewar mai rikon kujerar jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar ta ƙasa Abdulsalam Abdulrazak ya bayyana cewa kwamitin dai ya yanke hukuncin korar kwankwaso daga jam'iyyar nema baki ɗaya sakamakon kin girmamawa da kuma mutunta gayyatar da ta yi masa gaban kwamitin na ladabtarwa. ya ce biyo bayan kin amsa gayyatar da kwamitin ladabtarwar ya yi wa kwankwaso a ranar 31 ga watan Agustan wannan shekara. A ƙarshe dai kwamitin ya zartar da hukuncin cewa rasa daga jam'iyyar ma baki ɗaya shine mafita. Wanda ya ce gayyatar da aka yi masa ya biyo bayan zarge-zargen da 'ya'yan jam'iyyar suka yi masa na kalmashe kuɗaɗen da jam'iyyar ta tara na yakin neman zaɓe. a babban zaben da ya gabata wanda kuma sun aika masa da takardar gayyata a rubuce to amma dai shiru kake ji kwankwason ya yi girmama waccan gayyata idan dai za a iya tunawa babban dalilin da a cewar abdulsalam suka ga babu wani zaɓi illa su sallame shi ma daga jam'iyyar ɗangungun. rikicin jam'iyyar dai na kungiyar arewa ta tsakiya shine ya kai ga dakatar mutumin da ya nakudar jam'iyyar dr boniface a nan baki daya tare kuma da dakatar da jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar ta ƙasa abo mejo ran 24 ga watan agustan da ya gabata abin da ya saurare lokaci